Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban kungiyar Wagner Yevgeny Prigozhin na cikin jerin sunayen fasinjojin da ke cikin wani karamin jirgi da ya yi hatsari akan hanyarsa daga Moscow zuwa birnin St. Petersburg. Rahotanni na cewa duka mutane goma da suke cikin jirgin sun mutu. An gano gawar mutum takwas daga raguzan jirgin, sai dai hukumomi ba su tabbatar da Prigozhin yana cikin jirgin ba. wata kafar sada zumunta da ke da alaka da kungiyar wagner ta yi zargin cewa makaman da ke bada tsaro ga sararin samaniyar rasha ne suka harbo jirgin a watan yunin da ya gabata ne prigozhin ya jagoranci wani bore da kungiyar wagner ta yi ba a fiye ganin sa a bainar jama'a ba tun bayan bayyanar ƙarshe da ya a wani bidiyo a farkon makon nan inda ya ce yana afirka Sabanin da Yevgeny Prigozhin ya samu da manyan hafsoshin sojojin Rasha kan batun Ukraine ciki har da mummunar sukar da yake yi wa janar-janar ɗin sojojin ce, ta sa ya zama shahararre a duniya. Tun bayan boran da ya jagoranta wanda bai yi nasara ba, an shirya cewa zai koma ƙasar Belarus, ƙarƙashin wata yarjejeniya da shugaban Rasha Putin ya jagoranta. Mr. Prigogine ya rikide daga kasancewar fursuna bayan fitowa daga gidan yari tun ƙuriciyarsa zuwa fitaccen mai sayar da abinci har aka rika yi masa kirari ko kuma lakabi da kukun Putin. Ya shafe shekaru da dama yana musa cewa yana da alaƙa da ƙungiyar Wagner kafin watan Satumbar bara, inda ya tabbatar da cewa shi ne ma ya kafa ƙungiyar ta sojojin haya. Wagner ta shahara da tsantsan rashin imani tun bayan da rahoton kafa ta ya bayyana a shekarar 2014. Mayakanta sun yi aiki a Ukraine da syria da yammacin Afirka inda aka rinka zargin su da azabtar da jama'a da kisan gilla. india ta yi nasarar saukar da kumban da da ke cewa hukumar kula da sufurin jiragen sama ta rasha ta ce shugaban kungiyar wagner yevgeny prigozhin na cikin jerin sunayen fasinjojin da ke cikin wani ƙaramin jirgi da ya hatsari a kan hanyarsa daga Moscow zuwa St. Petersburg. Rahotanni dai na cewa duka mutane goma da suke cikin jirgin sun mutu. An gano gawar mutum takwas daga tarkacen jirgin zuwa yanzu. To da mun jin ƙarin bayani yanzu haka ina tare da abokin aiki na Yusuf Ibrahim ya kasai a nan ɗakinmu na watsa labarai Yusuf na ganka da takardu menene ƙarin bayani? to imamu kamar yadda ka faɗa wannan labari ne da har yanzu ake dakon cikakken wato bayani na ƙarshe hmm. bayanai suna fitowa dai an tabbatar cewa shi jirgin da ya yi haɗari na shi prigojin ne ƙaramin jirgi ne wanda an tabbatar nasa ne hmm. kuma ya tashi ne daga birnin moscow zuwa birnin st petersburg sannan ya yi haɗari ya faɗo kuma amma bayan wannan jirgin da ya faɗo a wani jirgin shi ma da ya tashi hmm. shi kuma amma ya sauka lafiya a moscow abin da ba a tabbatar ba shine shin yana cikin wannan jirgin amma dai bayanan da su hukumomin rasha suka fitar sun tabbatar da cewa sunansa yana cikin jerin sunayen mutum goma da ya kamata ce suna cikin jirgin kuma bayan jirgin ya faɗo an nuno a hotunan talabijin an ga wato wuta ta tashi sannan kuma an tabbatar da cewa mutum goma gaba ɗaya sun mutu a cikin jirgin an gano gawar mutum takwas a yanzu haka ba gano gawar mutum biyu ba ana ci gaba da bincike amma Yusuf kamar akwai wani bayani ne akan dalilin faduwar shi wannan jirgi da ake zaton shi Prigozhin na ciki? To bayanan da suke fitowa daga majiyoyi da suke kusa da ita kungiyar Wagner ta yan ta sojojin hayar sun tabbatar da cewa kamar wani jirgi ne ya wato salon tsaro ne na sararin samaniyar rasha ya harbo wannan jirgin kamar harbo shi aka yi mm. sannan mutane sun ce sun ji karar wasu abubuwa guda biyu kafin jirgin ya faɗi sannan kuma jirgin ya faɗo an nuno shi ya kama da wuta gaba shi jirgin ya riga ya kone. akwai wani martani ne daga mahukuntar rasha ko kuma sauran kasashen duniya kan wannan al'amari zuwa yanzu a iya cewa duk hankula sun karkata ga su kuma mun rashi mai za su ce su ce komai ba musamman ita fadar ita um, kremlin hmm. ta um, um, vladimir putin amma shugabannin duniya kamar misali joe biden ya ce an ba shi bayani kuma sannan ya ce in an tabbatar da cewa shi prigozhin ya mutu ba zai mamaki ba sannan hukumomin birtaniya sun ce suna bibiyar wannan lamari ka inda na in sau da kafa yanzu kamar a wani mataki ake kenan yusuf to a yanzu har yanzu matakin da ake ana matakin bincike ne su kuma mun wato hukumar ma'aikatar ba da agajin gaggawa ta rashi ta ce tana bincike kuma sannan ana jiran aji tabbataccen bayani ina matsayar shi prigojin shi yana cikin wannan jirgin da ya fado ko kuma a baya cikin wannan jirgin da ya fado na wanda yake kan hanyar zuwa birnin st petersburg mm, ko za ka mana karin bayani akan shin wane ne ma shi yevgeny prigojin din to shi yabgani Prigozhin shi wato wani shine shugaban sojan haya shugaban kungiyar sojojin haya ta Wagner Group wanda kamar ya asali ya fara ne bayan ya fito daga gidan kurkuku ya zo ya zama mai harkar sai da abinci ya zama makusancin shugaban rasha vladimir putin mm. har ma ake cewa shine kukunsa daga nan ya samu ya yi karfi ana bashi kwangiloli sannan aka tabbatar ya shine ya kafa kungiyar wagner din kuma wacce take yin aikin tsaro a madadin wani lokacin tana yi a madadin su hukumomin rasha haka tama kwanan nan na ga kamar bidiyon su haka a afirka yusuf wannan bidiyon da aka fitar a farkon makon nan shine a afirka shine kamar bidiyon sa na baya bayan nan da aka fitar sa ta yi aiki a wurare daban-daban kamar ukraine da kuma syria sannan ta yi aiki a kasar wato a nahiyar yammacin Afirka musamman kasar mm. Mali da kuma kasar wato jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Mm. Eh. Haka. Duma da